alo eh a gaya liman ko eh abubuwan sun dan ja baya ko eh kwastomomin ba sa zuwa to shi kenan za a gaya liman din za a yi miki addu'ar Allah da za ki ga canji eh za ki ga mutane suna zuwa ɗakin ki kin ji ko eh da Allah ki samu ki turo da baba ki zani kin ji ko eh wallahi kudin haya sun yi eh watan nan yace kudin eh za a karba to kin samu kuɗin ne to a aiko da su kin ji ko a yi hankali da a hankali saboda ciwo kin ji ko Allah ya miki albarka ke ma Allah ya baki yadda za ta rike ki kin ji ko to na, gode yawa yawa na gama ita subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mu